Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana a kan mitoci goma sha shida, ashirin da biyar da kuma sittin. Masu mu a jamhuriyar Nijar kuma za iya kama muka tsaye a tashar VOA Africa 200.5 sai kuma gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomal da kuma niyya. Ana iya kama mu ta hanyar sadarwa a koda yaushe akan VOA Hausa. hausa.com. Masu mu Assalamu alaikum ni ne Sarfila Hashin Gumel daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shiri a daidai wannan lokacin. Bayan labaran duniya, sahaba Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagarin na kowa, amma da farko ga cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga labaran duniya mai karantawa sahabu Imam Aliyu. Shugaba Alasan Watara na Ivory Coast ya ce ya cimma yarjejeniya da sojojin kasar da suka yi bore jiya Asabar, amma bisa dukkan alamu yarjejeniya tana shirin wargajewa sa'o'i biyu bayan wannan furici. A birnin Bog da ke arewacin kasar inda boren ya samo asali tun ranar Juma'a, sojoji sun yi watsi da tabbacin da shugaban kasar ya bayar suna ta harbe-harbe cikin iska har da manyan makamai harabar wani ginin gwamnati inda suka yi garkuwa da ministan tsaron kasar tare da magajin gari da wasu jami'an gwamnati ciki har da 'yan jarida tun farko a jiya asabar sojojin sun barke da harbe-harbe a wani sansani da ke abijan babban birnin kasuwancin kasar sa killace hanyoyi lamari da ya sake tuno da irin wannan bore da suka yi shekaru biyu da suka wuce duk da wannan zaman ɗarɗarin a biranen ƙasar mafiya girma guda biyu ba a samu rahotannin an auna harbe-harben kan jama'a ko an samu waɗanda suka jikkata sakamakon haka ba hukumomi a jihar florida nan amurka sun tuhumi esteban santiago dan shekaru 26 da haihuwa da ta da hankali a tashar jirgin sama ta kasa da kasa wadda ya haddasa mutuwar mutane biyar da raunata wasu shida kamar yadda bayanai daga ofishin lauyan gwamnatin amurka a miami suka nuna Santiago wadda tsohon sojan Amurka ne a yakin Iraki ya tsorata dubban mutane ranar Juma'a sa'ilin da ya bude wuta a tashar jirgin sama ya jefa wurin cikin rudani. Idan kotu ta same shi da laifi Esteban zai fuskanci hukuncin kisa ko kuma zaman sarƙa da zai haɗa hada ko ya kai har da ɗaurin rai da rai. Hakanan ana tuhumar Santiago da laifuffuka biyu dangane da batun makamai. ana tsare da shi ba tare da beli ba ana sa ran zai bayyana a gaban kotu a karon farko ranar litinin idan allah ya kai mu a ƙasar siriya wata fashewa mai ƙarfin gaskiya tsakiyar wani gari da ke hannun 'yan tawaye kan iyakar ƙasar da turkiya ta halaka akalla mutum arba'in galibin su farar hula da ke zaman gudun hijira sakamakon tashe-tashen hankula a birnin aleppo masu ido kada rikicin suka ce sai ta yi fashewar daga motar ta mai da aka tar da tsakar rana a garin da ake kira azaz a harabar wata kotu da ofisoshin jami'an tsaro cikin makil da 'yan tawaye da ke nufin kifar da gwamnatin kasar da ke damascus wata kasuwa da ke kusa ta kone kurmus nan da nan dai babu wanda ya fito da ke alhakin kai wannan hari yan gwagwarmaya a garin sun ce yawan waɗanda fashewar ta halaka zai kai mutum sittin yayin da masu aikin ceto ke gwagwarmayar ganin ko a ceto wasu da rayuka daga cikin baraguzai an sha na garin na azaz da hare-hare a watannin baya bayan nan a bara an kai harin bam har sau biyu da ya halaka akalla mutane fiye da arba'in labaran duniya ake sauraro daga nan sashen hausa na murya amurka a nan washington dc shugabar taiwan ta sauka a houston da ke cikin jihar texas a kudancin amurka jiya asabar kan hanyar ta zuwa yankin nahiyar amurka shugaba ta inwen ba za ta gana da shugaban amurka mai jiran gado donald trump ko wani jami'i ko wani daga cikin jami'ansa kamar yadda kwamitin shirin karbar mulki na shugaban mai jiran gado ya bayani duk da magana da suka yi ta wayar tarho wadda ya zo da mamaki domin hakan baya faruwa a hukumance shugaba tsai bata ce ga waɗanda za ta tuntuɓa yayin da take yada zango a birnin houston na tsawon kwana ɗaya ko yayin da take birnin san francisco kan hanyar ta, ta komawa gida ofishi da ke zaman ofishin jakadancin amurka a taipei ya ce yada zango da shugaba tsai za ta yi yana daga cikin alfarma da amurka take wa shugabannin taiwan da ke kan ziyara a ƙasashen latin amurka tsayawar ta kasuwanci ce da kuma kashin kai ziyarar wacce taiwan take kallo a zaman gwaji kan hulɗar diflomasiyyarta da ƙasashen latin amurka ya janyo hankalin china wacce tuni ta yi wa amurka korafi kan yadda ya da zangon da tsai za ta yi a houston da kuma san francisco kuma ana jin za ta ta da jijiyar wuya ita china idan shugaba ta ta nuna alamar kusantar shugaba donald trump wani babban jami'in diflomasiyyar amurka ya tabbatar wa shugabannin afghanistan cewa kudurin amurka kan zaman lafiya tsaro da bunƙasar afghanistan sai ma dai ya daɗa karuwa ko kuma ƙarfi karkashin sabuwar gwamnatin shugaban amurka mai jiran gado donald trump karamin sakatare a ma'aikatar harkokin wajen amurka mai kula da harkokin siyasa thomas shannon ya yi tattaki zuwa kabul jiya asabar inda ya gana da shugaban kasar ashraf gani da babban jami'in harkokin mulki abdallah abdallah da wasu manyan jami'an gwamnati daga bisani shannon ya gaya manema labarai cewa dalilin ziyararsa shine jaddada kyakkyawar dangantaka da kasashen biyu suka kulla cikin shekaru takwas karkashin gwamnatin obama shannon ya kara da cewa wannan dangantaka ba za ta kare ranar 20 ga watan janairu lokacin da donald trump zai kama aiki ba babu tabbas kan yadda shugaba mai jiran gadon ya kudure aniyar tafiyar da harkokin sojan amurka afghanistan wadda shine yaƙi mafi tsawo da amurka ta kaddamar a tarihi a halin da ake ciki kuma an harbi wani jami'in amurka da ke aiki a karamin ofishin jakadancinta da ke birnin guadalajara a kasar mexico lamarin ya auku ne a daren juma'a hukumomi suna kokari su tantance ko wane ne maharin da aka gani cikin hoton bidiyo a daidai inda jami'in ya shiga mota kafin shi maharin ya bude masa wuta a makon nan ne ake sa ran da dama cikin mutane da shugaban amurka mai jiran gado donald trump ya zaɓa a zaman ministoci a gwamnatin sa za su fara bayyana gaban kwamitocin majalisar dattijai domin a tantance cancantar su amma walter sharp daraktan ofishi da ke sa ido kan da'ar jami'an gwamnati ya rubuta shugabannin majalisar dattijai yana korafin cewa da dama daga cikin masu hannu da shuni da trump ya zaɓa ba su cike takardu ko sun samar da bayanai ciki har da yawan dukiyarsu da kuma inda kudaden suke bayanai da ake bukata duk wanda aka zaɓa domin rike irin waɗannan mukamai bayanan za su sa waɗanda aka zaɓa su nuna yadda za su kauce son zuciya tsakanin muradun kasuwancin su da kuma burin gwamnati ranar laraba ke sa ran wadda aka zaɓa ya rike mukamin a tony general jeff session da kuma sakataren harkokin wajen amurka rex tillerson suna daga cikin wasu takwarorinsu shida da za su bayyana a gaban majalisar ta dattijai Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Masu mu sai a gyara zama, ga sahaba Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagar na kowa. Nagari na kowa. Jama'a masu auren masu salamu alaikum da fatan kuna hantsi lafiya. A baya bayanan ne gwamnatin jihar Taraba ta shirya bita ta musamman domin masu lura da malamai da shugabannin ilimi a jihar, kamar yadda za ku yi cikin wannan rahoto da Lawal Sani Kona ya aiko mana. Cikin kwanan nan ne gwamnatin jihar Taraba ta gudanar da wata bita ta koyar da masu koyarwa a garin Jalingo. Bitar ta mako guda ta kunshi shugabannin sakandare da na firamare, sakatarorin ilmi, sfetocin ilmi, daraktoci a ma'aikatar ilmi da kuma malamai daga firamare da sakandare. Kwamishinan ilmi Ms. Johannes Jigem ya yi bayani na dalila da ta sa gwamnatin ta ɗauki wannan niyya na gudanar da bita irin wannan. Education is ilimi na daga cikin abubuwa da wannan gwamnati ke ɗaukakawa. as such Gwamnan jiha ya ba da goyon baya ga wannan bita. By making sure that we should carry out this saboda waɗanda aka horar kuma za su koma su koya abokan aikinsu abinda suka koya. And that is why this uh, train the trainers workshop involve. Da haka ne Wannan bita aka shirya ta don shugabannin makarantun sakandare, firamare, sakatarorin ilmi na ƙananan hukumomin nan goma sha shida. Shugabannin uh, shiyoyi spetocin ilmi da daraktoci a makatar ilmi ta jiha malaman sakandare da na firamare. Dalila kuwa ita ce, gwamna ya ɗauki matakin nan ne da niyyar warware maslahar samar da ingantan ilimi a makarantun firamare da sakandaren mu don duk gida da aka gina shi da harsashi mara kyau gidan rushewa za ta yi Profesa mai cibiye Alhas Nock, tsohon shugaban fannin koyar da ilimin shugabanci na sashen ilimi a jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria, wadda a yanzu yake karantarwa a jami'ar jihar Nasarawa na daga cikin masana da suka gabatar da kasidu a bitar. Wannan bita, bita ce da ya kamata an yi irinta da dadewa. Me nake nufi a nan? Bita ce da ya kamata an yi ta ba ma a taraba kadai ba a ƙasar Najeriya baki ɗaya. Take critical look of the ranking of universities. in Africa. Ka dubi matsayin jami'o'i a nahiyar Afirka da kuma duniya baki ɗaya. Jami'ar Ibadan ce kaɗai ta samu shiga a rukuni na farko cikin kasaitattun jami'o'in Afirka guda goma sha biyar. Matsayinta kuwa shine na goma sha hudu a jeren. Gana duniya baki ɗaya ta ɗauki lamba na ɗari shida da ɗaya. Don me wannan zai baka mamaki? Ba abin mamaki ba ne. Ban yi mamaki ba. those who are surprised waɗanda ke mamaki ba san yadda hakan ya faru ba hakan ya faru ne don saboda rashin ingancin ɗaliban sakandare da muke fitarwa zuwa jami'o'inmu waɗannan yara sukan kammala karatu su zama malamai a jami'a john baba boyi na daga cikin malamai da suka amfana daga wannan bita in na koma zan je in tara mallamena in ajiye su kamar yadda aka koyar da ni a wannan wuri nima in je in koyar musu yadda za mu yi aiki saboda mu samu koyar ma yara mu samu yaran da za mu yaye su zama shugabanni a gaba banda irin bita kamar wa'annan me kuma kake so gwamnati ta muku ku malamai eh, muna so gwamnati ta ba mu kayan aiki domin yawancin aikin da ake babu kayan aiki sannan ko da wani aiki kake in ba kan aiki aiki ba za ta tafi ba. Makon jiya mun kawo muku rahoton bikin kungiyar tsoffin ɗalibai na wani kwaleji da ke birnin kudu a jihar Jigawa wadda shekaru hamsin kofi yana yaye ɗalibai. Inda shugaban kungiyar Alhaji Nuhu Isa Abdullahi ya koka kan rashin gudumawa daga 'yan kungiyar. Yana faɗin yadda koda kuɗaɗen da aka ƙayyade wa kowane mutum ya riƙa biya lokaci-lokaci ba a biya. Yace ƙalilan ne yake cika wannan alƙawari. A daidai lokacin da waccar kungiyar take taronta wata ta takwararta amma ta makarantar firamaren birnin magaji a jihar Zamfara ita ma tana tata taron. A taron Ƙungiyar ta tsoffin ɗaliban makarantar firamaren birnin magajin sun tara miliyan hudu domin raya makarantar baya ga wasu alƙawuran gyara makarantar kamar yadda za ku cikin wannan rahoto da Zaharaddin Sani Funtuwa ya aiko mana. An gudanar da bikin cika shekaru 60 da kafar makarantar firamare ta ɗan Almode da ke a garin birnin Magaji da ke a cikin jihar Zamfara. A lokacin bikin wanda ya gudana a farfajiyar makarantar an gabatar da jawabai na tunawa da kafar makarantar da ci gaban da ta samu da kuma ƙalubalen da take fuskanta. Alhaji Ibrahim Muhammad Shi shine kwamishinan kuɗi na jihar Zamfara wanda yana ɗaya daga cikin tsaffin ɗaliban wannan makaranta. Na tambaye shi ta wayar tarho Ko kowane irin bayani zai mun dangane da wannan biki da suka shirya. Alhamdulillah wannan taro dama tsahin ɗaliban wannan makaranta suka yi shi kuma da manufar gano bakin zare na farko a haɗu mutanen da aka daɗe ba a haɗu da su ba a haɗu dama ana haɗuwa da su a ci gaba da haɗuwa ɗin domin wannan makaranta mu fitar da martabar da kuma karrama ainihin wanda ya asasa wannan makaranta sarkin garin wanda Allah ya warsuwa. Wannan makaranta ta samo asali a shekara alif da da hamsin da shida. Na'am. Dalilin muna ganin cewa wanda ya asasa wannan makaranta ya cancanci a karrama shi shine a lokacin da aka yi wannan makaranta a wannan gari. Na'am. Gaskiya wannan gari bai cancanci a yi mishi makaranta ba a tsarin gwamnati domin a wannan lokaci gunduma ta hakimi ko ta uban kasa ake yi wa primary school. Na'am. A wannan lokaci wannan gari yana karkashin dagaci shi wannan bawan Allah da ya jajirce aka yi wannan makaranta da gaci ne a wancan lokaci to kaga wannan ba karamin alheri bane ya bibi mutanensa ya ga cewa ilimi yana da muhimmanci tun a wancan lokaci to ina ganin kamar shi ma kwamishina ya yi wannan makarantar ne ko eh kwarai da gaske na shiga alif da dari tara da saba'in da biyu na kare alif da dari tara da saba'in da takwas to duba da yadda yanayi yake gudana yanzu makarantar da ta fara kamar da azuzuwa nawa ne gaskiya a lokacin da muka shiga tana da kamar aji guda hudu ko guda shida to in aka kwamanta da yanzu ha an samu wani ci gaba ganin ta wannan da ci shi ya kokarin hasasa wannan makaranta kuma yanzu an samu a cikin gwamnati ko akwai wani ci gaba da za ka iya yin tunkaho da shi wannan makaranta ta samu kwarai da gaske an samu ci gaba inda muke la'akari da shi shine hannu ɗaya baya ɗaukar jinka domin kuwa ba a barewa gwamnati dukkan lamurra na ilimi a ce kawai an zura mata idanu wannan shi fashinka ka ce hannu ɗaya baya ɗaukar jinka a wannan kwarkwaren taro da ku gudanar ranar kamar wacce irin gudunmuwa su 'yan makarantar yanzu za a iya ganin cewa sun samu dangane da wannan taro da kuka yi akwai wani gudunmuwa da kuka ma makarantar a halin eh, yanzu eh, kafin yanzu ma ɗaiɗaikun mu sun taimaka kwarai da gaske wajen inganta wannan makaranta misali a ministan tsaro na Najeriya wanda shi ma a wannan makaranta ya yi wato Brigadier General Muhammad Mansur Da Ali Murabus. Na'am. ya a aniyar zagaye wannan makaranta an fara aikin. Hassan Umar dan Galadima ta da birnin magaji wanda manajan yanki ne na bankin su kayi jiki Abuja. Shi ma dan makaranta ne ya ɗauki nauyin yin na ba haya cikin makarantar don ya ƙara inganta makarantar ya kammala wannan aiki. Akwai wani matashi Alhaji Nasiru Sanin Jaji ma ya gyara wasu wuraren ba haya waɗanda dama na makarantar ne amma suna cikin wani yanayi. Kamar uh, ita karamar hukumar mulkin birnin magaji ƙarƙashin jagoranci a uh, Honorable Muhammad Umar Wan birnin magaji. Wanda shi kansa dan wannan makaranta ne a nan ya ƙare ya ɗauki nauyin yin rijiyar murtsace a wannan makaranta. ire mu mun ba da namu dan tallafi na kuɗaɗe an tara kuɗi fiye da naira miliyan uku a wannan shi da nake gaya maka an kaddamar ko an gudanar domin ganin cewa wuraren da ya kamata a shigo a yi amfani da waɗannan kuɗaɗe an jajjefa su saboda ganin cewa wannan makaranta ta kara bunƙasa insha Allah. To mai girma kwamishina akwai wasu irin al'umma kamar ku waɗanda su ma mafi yawa suna cikin irin gwamnatoci kuma sun fito daga irin yankuna na karkara ko akwai wata shawara ko jan hankali da za ka gare su su ma su koma su yi koyi da irin abubuwan da kuke a wannan gari naku eh, akwai kiran da ya kamata a yi kuma kamar yadda kan nema shi kan shi shugaban hukumar kula da ilimi bai ɗaya na primary school na jihar zamfara kira da babbar murya cewa wannan shine karo na farko a cikin jihar zamfara da aka samu aka yi irin wannan taro. Don haka kamar ya zama wani taro wanda zai bude idanun al'umma cewa gwamnati fa ka kacokan ba a bar mata komai a ce ita za ta yi. So yana da kyau wa al'umma ɗaiɗaiku na wurare daban-daban su yi la'akari da wannan taro domin su ma su ba da tasu gudunmuwa ya Allah kana cikin gwamnatin jiha ne ko karamar hukuma ko gwamnatin tarayya ko kamfanonuka masu zaman kansu ka san akwai hakki kanka cewa wurin da zama sanadiyar abin da ka zamo kada ka manta da shi ka waiwayo ka taimaka masa kamar yadda ya taimake ka. Shugaban hukumar ilimin bai ɗaya na jihar Zamfara Alhaji Murtala Jangebe ya baya tabbacin yunkurin jihar Zamfara wajen inganta sha'anin ilimi a jihar. Akwai matsalar malamai wannan gaskiya ne kuma mun san da ita mun san da matsalar malamai amma ina yi ma albishir sati ɗaya mu yi magana da gwamna insha Allah za a ɗauki malami dubu. Alhaji Hassan Dan Galadima ya buƙaci masu hannu da shuni a jihar ta Zamfara da su rinka taimakawa waɗanda ba su da shi domin gudanar da harkokin karatu. bukatunsu. Mu mu yi gwargwadon menene za mu iya yi lokacin mu dama da Allah ya bamu mu taimaka ma waɗanda ba su da shi sun wasu karatun nan. In dai kai karatun nan in Allah ya da wallahi ba za ka Gaban makarantar firamare ta Dan Ali Mode na farko Malam Mika'ilu ya yi nashi tsokacin kamar haka. Bakin miya zuwa ire-iren su mayan-mayan wannan ne ni karanta da Ni an ce san daidai a garin ga haka ba san yauda ba cewa yana daidaiwa. Ni murna da farin ciki da nake yawo. ni ci gaba da magana yana ya fasa duk inda nite hina alfahari da ku. zaradin sanu funtuwa sashen hausa na murar amurka daga katsina a najeriya sai ta yi gwamnatin jihar katsina da mata kwarorinta da ke arewacin najeriya sun kusa hutawa wajen kashe magudan kudade suna sayo littattafan rubutu daga ƙetare koma a cikin gida saboda wasu ɗalibai a wata makarantar sakandare da ke funtuwa sun gano fasahar sarrafa warƙoƙin rubutu daga ganyen bedi da ake yi wa kallo a zaman shara har yanzu ga Zaharaddin. Uzair Aliyu wani ɗalibi ne da ke sashen kimiyya na makarantar jihar Kadawa ta sakandare da ke a garin Funtuwa kuma wanda ya yi takardar rubutu da ganyen bedi. Na tambaye shi ko ya fara wannan fasaha ta yin takarda da ganyen bedi? Mun yi amfani da ganyen bedi da ganyen ayaba gurin haɗa shi wannan takarda din sai an yi amfani da wasu sinadarai. Kamar wani irin sinadarai ne kuke amfani da su yin wajen yin wannan takarda da wannan ganye? muna yin amfani da sodium carbonate da kuma wannan sodium hydroxide da calcium carbonate ganyen idan aka mai da shi ƙanana za a ebo shi a ajiye sai shi a ebo calcium carbonate za a zuba mai ruwa shi ganyen sannan a zuba mai calcium carbonate za a tahi a bashi haka kamar zuwa bayan awa ɗaya idan aka dawo za a gan shi ya yi ja dalilin da yasa shi ake zuba wannan sinadari saboda wannan shi cikin ganyen ayabai akwai sel a jikin shi to shi wannan sanadarin yana kashe wannan sel din su bi aiki bayan an zuba zai ja kamar bayan awa ɗaya haka za a zo to a sake wanke shi in aka wanke shi sannan za a samo detergent haka kamar haifo za a zuba mai za a ta a shi kamar bayan awa ɗaya aka dawo za a wanke shi to wannan kalar za ta fita idan ta fita ya dawo normal fari za a ɗora shi saman wuta sama rusho kenan za a ɗora shi za a bashi ya kama awa ɗaya haka da rabi yana ta tafasa yana da ruwa yana da ruwa in aka zo za a ɗauko shi za a yi amfani blender haka ko da turmi gurin ganin cewa an daka shi to bayan an daka shi za a ɗauko shi a zo a zuba mai ɗayan sinadarin idan aka zuba zai dawo kamar koko in bai dawo ba za a ɗan ƙara mai ruwa haka za a ci gaba da juya shi har dai ya kai gurin da za ku yi takarda kenan eh to yanzu ga wasu kamar takarda nan na gani ku kuka yi wannan eh mu muka yi su akwai wani tallafi da kuke nema daga malaman ku na ganin cewa ku yara da ku yan makaranta ku fara wannan kirkira kana ga akwai wani abu da ba ku gane ba kuke so ku ƙara ganin ko malaman ku suna da wata fasaha su ma da su ƙara ma kwakwalwayen ku eh muna so mu gani ko akwai wasu waɗanda za su ƙara kawo wata eh, fasaha haka ko akwai wani abun da ba a mata ba sai a ƙara yi mata ɗaliban nan da kuke wannan abu kai wani taimako da kuke so ƙara maku wannan azama ko ko kana ga wannan haka a bakku domin watakila akwai wani fage da kuke so ku cimma gaskiya muna son tallafi daga gwamnati saboda a ga ya za a yi abin da ya kamata ita takardar kanta ai mata. Malam Yazid Ahmed shine malamin wannan dalibi, ya yi bayanin cewa wannan kirkira ce ta fasahar wannan yaro. Malam waɗannan yara mun ga sun yi fasahar nan kuma gashi muna ganin suna yi. Ta yaya kake ganin yaran nan suka kirkiro nan fasaha ko ka ba su wannan kwarya koko fasaha yaran ne suka fara da kansu kusan fasaha su ce saboda kullun yaran nan in suka zo da sahi sai sun yi shara kullun in suka zo sai sun yi shara sharar ba ta kuma bace ba tan wannan ganyanci to ko da yaushe muna neman wace hanya ce wadda shi wannan abin da ake ganin a'a matsala ce a'a ya zama ba matsala ba ya zama alkhairi ne ga mutane shine babban dalilin da ya sa maka tunanin to ya za a yi da wannan ganyen kullun dai wannan ganyen muna samun mashi in tifa ake za a iya tifa wannan ganyen a duk rana a wannan makaranta daga nan muka ce to an ba su aiki kowa ya je tunanin ya za a yi da wannan ganyen kowa na ta zuwa da A. shi wani cewa a yi maganatin wanda zai dinga jan ganye daga karshe dai wasu suka ce ai ai takarda to daga nan muka dosa binciken yin takarda za a yi takarda daga ganye saboda duk yawanci takardun da muke gani daga icci ake yin duk kun koya ma waɗannan yara cewa takardu daga icce ake yin su eh kusan duk yaron da ka sani mun riga mun faɗi mai yatsan a takarda daga icce take zuwa to amma yanzu tunda mun zo daga magana ai takarda daga ganye to kaga daga nan tunanin su ya juya oke ashe akwai ma wata hanya banda wacce hanyar da aka sani tsohuwa to matsayinka na malami ko akwai wani tallafi da kuke bukata ne cewa na ga gashi kun fara wannan hoɓɓasa na yin wannan takarda kuma wannan takarda lallai kila akwai wasu sinadarai da ake bukata kusan dai zamu ce ma'aikatar ilimi tana tallafa mana dan duk da muka zo da matsalar mu ba ma tun yanzu ba matsalar da muka zo ita ma'aikatar ilimi tana kokari ta taimaka mana tabbatar mun yi wannan abin mun samu nasara game da duk abin da muka sa gaba in dai magana irin wa'annan a wannan kere-kere ne da muke kamar yaran da ka ce sun haɗa kansu wajen yin wannan takarda kamar za su kai na kuma irin yan aji na wani shi dama muna da abin da ake ce ma jet club wanda shi junior scientist ne and technicians to gaba ɗaya shi wannan club da duk yan science ɗinmu suna cikin wannan club duk yaro da ke ajin science yana wannan club ɗin saboda to gaba ɗaya su kowa ya san idea yanda za a yi wannan abu to me fataka ga sauran al'umma masu sauraron mu ganin cewa gashi kun fara wannan ko akwai wasu hikimomi da kuke ganin za ku ba kamfuna na yin wannan littaka al'adu da eh, waɗannan ganye sauran al'umma kiran da muke saboda wannan shi wannan abin da ya samu kai wannan na ganyen nan kusan mu mun ɗauki ganye matsala ne ko da sai dai a share to abin da ya samu ke so sauran al'umma da ɗalibai su zo su sa hannun a wannan harkar yin wannan takarda saboda mi duk inda saboda in zaka lissafa takardar da ake yi ake amfani da ita a shekara a jihar Katsina kaɗai ta wuce duk misalin da zaka yi shi to kaga wannan alfana ne ga jihar nan da kuma Najeriya baki daya da kuma su ɗalibai. Zaraddin Sani Funtuwa sashen Hausa na murya Amurka daga Katsina a Najeriya. Ɗaya daga cikin matsaloli da sashen ilimi a kowane mataki yake fuskanta a Najeriya shine karancin kuɗi da hukumomi suke ware don harkokin ilmin tun ma a zamanin akwai balle a yau da kowace gwamnati a kowane mataki take ji a jika game da karancin kuɗi. Duk da haka shugaban hukumar kula da ƙananan hukumomi na jihar Jigawa Alhaji Kabiru Hassan ya ce a kasafin kuɗi na bana da gwamna Muhammadu Badaru ya gabatar. Ilmi ya samu kaso fiye da ma abin da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce gwamnatoci su ware domin wannan sashe. Kusan uh, gwamnan yana ɗaya daga cikin wanda ya ware abin da uh, uh, wannan majalisar ɗinkin duniya ta ce kashi 26 to mu yana na jigawa mu kashi 30 ma muka ware da na damuna. Mm, ka taɓo batun ilmi akwai matsala ta wannan fanni ƙasar hausa ha yanzu ana na wanda matsala na ilmin zamani musamman ma da 'yan mata wani tanadi aka yi a kasafin kuɗi na ko kuma wani shiri wannan gwamnati ta yi na ƙarfafa ilimin ya mata? ya mata ana an misali kamar yanzu a jihohinmu na arewa ilimin mace daga kan primary school har zuwa secondary school wasu wuraren hanyar ba su kyauta ake yi waɗannan wasu yake a jiga. a jiga mu ma haka ne tun daga primary school har zuwa secondary school kusan har university ba wanda kake biyan ko kobo ta yaya haka ya taimaka ƙarin masu shiga makaranta an samu ƙari an samu ƙari sosai kwa kamar daga lokacin da kake shugaba kai shugaban karamar kuma zuwa yau me ƙari da zaka ci a kasa ai ina ganin mun samu ƙari ya fi kashi sittin dan ni a lokacin da nake chairman na karamar hukuma akwai wani wani tsari da ne na gidan rediyo wanda kusan kullum muna ta faɗakarwa da a sa yara makaranta da kuma irin taimako da muke bawa na a kai su makarantar in sun tashi tafiya a biya musu duk ayyukan da kudaden da ya kamata a biya musu kuma an yi hutu a dawo da su duk wannan wannan abubuwa ne wanda muka rinka yi domin iyaye su ji daɗi su sawa na yaran a makaranta a makarantar primary fa akwai wani shiri da kuka yi nan na shigar da yaya mata a shi ma ana ana ana ta samun kamar karuwar shiga su misali akwai ciyarwa da aka shigo da ita yanzu yara in sun je ana ana ciyar da su da safe wasu kuma har da rana ana ana sai musu riguna haka na makarantu wanda ka san shi yaro ko ya ga sabuwar riga ko wasu abubuwa wanda zai zai sa shi ya zo ko da ba shi da niyya zuwa sai ga ya bijiri ya ce lalle sai ya zo wannan suna zuwa saboda abincin ko zuwa karatu domin saboda jihar Kaduna ta bullo da wannan shirin wato masu zo dalibai cikin dan karamin lokaci makarantar ke da dalibai dubu biyu ko kasa da haka sai suka sana da dalibai kusan dubu goma sha wani abu da kuma an yi gama ba da abincin shi kenan sai a wato ya ba kowane za a ba kowane ake ba abincin ba shi akwai yadda za a ɗauki yara sai ka kawo iyayen sun kawo su ko wani nashi ya kawo su an rubuta an san aji kaza mutane kaza ne ina da aji aji baya wuce mutum arba'in ko mutum hamsin a ka'ida amma in aji yana da girma za ka iya samun wasu ajujuwan ko mutum sittin ko mutum saba'in to duk wani an san yawan su saboda haka zai wahala ajin da ake ci da mutum arba'in a ce mutum ɗari sun je an san wannan ba 'yan ajin ba ne. to daga ƙarshe mm, wani irin ka kira kake da shiga al'ummar jihar jigawa dangane da alƙiblar ita wannan gwamnati abin da nake kira ga mutanen jigawa wannan gwamnati ta zo musu da alheri A kasafin kudin na jihar Jigawa na bana, gwamna Badaru ya gabatar da Naira biliyan 127 da ‘yan kai. Sashin ilmi ya samu biliyan kusan goma sha bakwai. A tsaro da wannan Allah ya kamu ƙarshen shirin nagari na kowa a makon nan sai kuma makon sama da yardarsa za mu sake dawa da wani sabon shiri. Kamin na madadin dukkan wakilanmu da kuka je da cuba Cibahiro ne wadda ya daida sautin shirin, a nan ni habu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku sai makon gobe. kafin mu karkare shirin ga takaitattun labaran duniya. shugaba alasan watara na ivory coast ya ce ya cimma yarjejeniya da sojojin kasar da suka yi bore jiya asabar amma bisa dukkan alamu yarjejeniyar tana shirin wargajewa sa'o'i bayan wannan furci a birnin bok da ke arewacin kasar inda boren ya samo asali ranar juma'a sojoji sun yi watsi da tabbacin da shugaban kasar ya basu suna ta harbe-harbe cikin iska har da manyan makamai a harabar wani ginin gwamnati inda suka yi garkuwa da ministan tsaron kasar da magajin gari wasu jami'an gwamnati ciki hama da 'yan jarida hukumomi a jihar florida a nan amurka sun tuhumi esteban santiago dan shekaru 26 da haihuwa da ta da hankali a tashar jirgin sama ta kasa da kasa wadda ya dasa mutuwar mutane biyar da raunata wasu shida kamar yadda bayanai daga ofishin lauyan gwamnatin amurka a miami suka nuna santiago wadda tsohon sojan amurka ne a yakin iraki ya tsorata dubban mutane ranar juma'a sahilin da ya bude wuta a tashar jirgin saman ya jefa wurin cikin rudani a siriya wata fashewa mai karfin gaskiya tsakiyar wani gari da ke hannun 'yan tawaye kan iyakar kasar da turkiya ta halaka akalla mutane 40 galibin su farare hula da ke gudun hijira sakamakon tashe-tashen hankula masu sa ido kan rikicin suka ce sai ta yi fashewar daga motar da kun mai da aka tayar da tsakarana a garin da ake kira azaz a harabar wata kotu da ofisoshin jami'an tsaro masu mu anan muke kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can da al'asar idan allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin abokan aiki da duk waɗanda suka taimaka wajen kawo muku wannan shiri ni sarfila hashin gumel ke cewa ku huta lafiya